Assalamu alaikum. Ba matar ka bace? Haka haka. Ai so in so har yanka miji ake yi. A wace duniyar to?